بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا بكا لتافي رسائل جامعية لتافي ونا أكا اتين كيو اتين master sau ko ga phd bona etiyan phd ba a shaga manna kawo wayan marhala ko matsayin doktora daga jami'ayen madina gabu manna karutun nan wata ga tesis sigi gi makanta ji ka kayi gawa juyi university su wogo ayi sunan littafin na ga alkisotul kamila lekawa rijin asirina etami guci eti hawa rijiyar zamani jau zijiyawa rijin zamanin na ga alka'ida ganbe da'ishi wa'awa tuwa biyi yaji da'ishi ga yi aifisa ne zai ga yi wa daula musulunci zafi kin iraka wadana ya ji bombin bijiza giwa gizi kin yan pakistan bai fazu ma zai giwa gizi na yi fi makanta na gada ce bambu don wugiwa gida fudu ibn a ga yi na jikpata na yi fi katu zamani wani ajiga ya tuka firi zuma fahimta da wani yadda lahari lo university duguri to sha zai je lotun gwamnanci na bai zai je jika tuna tsara na waga wa maki wuce kwaye shi wa wa zai jefe a kida yan alkaida icc bai boko harami na nga wale man ga wa wato wato ya gyaji ko ya gyaji ci da fi nigeria bo boko haram kiye musulmi jawa ce ga ma da ya gi fi amma an na jiga sai international kaida zai je operate fikin kin ke ga ajiga ite awa to aji fito bidogo na ji fedo kin bokani na pata akida ni ga lobe to na ji fiji ni mbo kelo bokani ana shiga buhari ji kafiri na pata a wari ji ga yo a ji zamani na jiga na wani e zai ji shiri tun na ku bayani na je kana e sunu ga ibrahim bin salih al-muhaimidi al-muhaimid nga yi sunna manna so ko gobe alkhairi e gwana watun lore ene ugwa gan watun lore nga yana mutso gana ga azal kitabu istiqra'u li aksari min alfai kitabin wa risalatin wa maqali li munazzari khawarij al-asr ga littafin na ce gwaro bai ga alkisatul kamila na alaulatiya daga littafi na ga tsautse da guba na 2000 kitabin ya littafi na jawarijirika da risala ji bai makala ji no ce ga littafi da fibo ndoci mai gandoci da gaba ndoci mu kaseti wa gumfo ndoci mu waye ndoci makaba jarida bai ba ndoci ji ku ka takada da ke osika na ga ba mu ci ga ga da musamman internet ba mu no ce gwa ku internet ga bai e print yanzu fiziki zigi ya wannan kamfani ne ya je littafi e na e wulai man kirki ke ba wali ta ta wani ce ga fasadi ta abin gami ba jin ko wa de ganji ne tausara su ku ya zake tuba jin to man ku ganji bai zo na ga wani ga ya ga al khatima emi fiya rutuna mu kanada na mu ga gumi amma ya ga na mu ga gumi na wa fil khitam yatabayyanu lil qari al munsif أن هذا الفكر الذي أخبر عنه النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربما يخفى على كثير من الناس يتبينوا ungatu la ya lilkari ka tumbaci almunsif ne zadarci na kire anna azal fikra wani tunanin ne allazi akhbara anhu nabiyyu na nabi muhammadu ya labari tubo almujtaba ne zataci na wal habibul mustafa shi masa yi zataci na sallallahu alaihi wasallam kikin ya tsoci bi aminci lufiyu ga rubba ma ya fa ala kasiri minan nas ga fahimta na wujiwo en yiwu na ga sokwa ko zawon gishi na jamaji akidan na soka shi usa waso in ji zakpa ta ji ganewa annabi magagaye tiya jama'an na jau قوى من أهم أسباب خفاء هذا الفكر الخارجي عليهم هو الاغترار بظاهر الصلاه لدى البعض لدى البعض من رموز هذا الفكر نقول bayan da cewa ɗayan na da muhimmanci ci ya fi sababin ciko na laƙi da fahimtar waso gwakuza wangiji nan ganga yi huwa littiraru nga yi tita na gwakuza wangiji la ta bi zahiri ya ale zai alamarin wa ta zu filiyon ladal ba'ad gwata za ndo ci yomin rumuz azal fikri energy rumuz ke rumuz ga yi alama ramzu jamu yi ke rumuz alama ishara na janabi ji ci fahimta na wana mujiza kwata ji fahimta wa bogo gabe le zaye gikini be boya adini nu payin saka boya adini sharia yewo waga jiki ha waga ya dan wa fele ga e ko bata jamaji usam bin ladan tiyana gwa ko zawangi ta gwa ko zawangi fele ga ba wu be be on shari wu be be o ja chiga a chigu woni hmm gwakuza wangiji fele ga eku bebe yau zando fele ga wa gikini ya musulmi shi ko wa ku kafiri da ji a sa masiba mu wani biya musulmi shi <laughs> e bana musulmi na ja wa afghanistan bo be iraq ye bo sababi bo na wallahu bi alim a musulmi ji hu e bo sababi bo da ban nan ya kin america wani trafia santa ko eh pentagon world trade center ga wadda ke ndo afghanistan la ebo hari ne mulalokin yana tsara jina musulmi ja musulmi ji wure zai ja kafi prison wuce kunna guantanamo na su kuce adadi a lokacin barack obama bai ya sa shaje da na mu dabu da na ciye kafiri na jife shi jikin wuce lenan mun dai sauki ya musulmi da na ce ya bushi na je musulmi ya bakin hafu ne busha ba na jikin iraka wani a iraka gwaje ya shi ya jiko man gato wa ma indahu min gairatin alal islam zai ji da akida na waliya ya gula ya adini sun wa jaza gizi ta eh, ki akida dede na sofi bayina wa shiddati tamassuqin bid-din bi tsananiya e gwana sasha ja su adini na so le wale khawarij ye waliye igbe igbe be on de to adini ji to le za ta ti sifa no avele ye nge za zo za so ko gina man ka bi da wuja ci goya le ayi da na ide ya adini ngala wa albani ga e gbage ama mutaba da bo Allah mi tuye pana nabi muhammadu wuna ila su da nan e wa addini a jin amma ilimi da buwa ibuna annabi wa addini a warija bala annabi gagagace abu gala imam muhammad ga ajiye kungiya na annabi muhammadu gagatibu akun kungiya hawariji ne ga su ga guwa ta su kwata daga ba annabi asar ji da nan ita abu gala man ga fahimta na wasu annabi ya labari amma wasu umarci yanga cilin suwa zai ji ibi akida ne na wali ayi yi mai bai giya bai ta adini ba fele ga kai zan na wa gaskiya ce. gama la to adini tuta ce gubo al'ikhlas wal mutaba. bai la wa gagge tuna ka mutaba, da bai to gani ne wa jimoji kya nabi ga jimaji na kya nabi ga sha ne zuci yau ga hadisi bi ta zo man gato ولو يعلم أولئك الناس أن هذه من علامات الخوارج التي يندخ بها العامة قد هذا وانجشي أقاك علامة na نبي محمد na jai a na ja nabi ga da zawon ki ga da fitiyu de da a wariji ta a ce dana sallah gusa ya ci gobe jama'a yin su sa ka dana dana amma a ki dade da nawan zaɓe yana tun na kwata da gwaya ya zawo ya zayi ga kafiri ga wuga aliyahun ba musulmi kya wa yabni wa bayni wa ilmu'alif a almu'alif hadhihi alkitabat allati kaltuha min mawaqi'i ash-shabaqati al-elektroniyah gato gadami na kalitafin na nan ke yi suna manna na kalitafin na ibrahim bin salih al-muhaimidi gaggadan bo bi wani balitafin ne al-muhalif wacce a ce fahimta mai labana a zihil kitabat rutun jidana na jimilatin ya min mawaki shabakatul elektroniya na milatin daga intanet wani nan wani kwabe a shabakatu al-elektroniya yau fahal yaqbalu shabab muslim hadhihi al-aqaid wal usul ba barufu musulmi nga akida dede na jami'a tun gwa be jama'a na je lobe na go usulu dede na ja to akida ta ti wada no ga ya gwayawe be zage wugwa gwa boya dini tuna nga to shi tukwa ina lawan ya gwa na min zalika kauluhu min ga wucijo min boja wucijo e ga na. ya farko a ga diyarul islami kullu ha diyaru kufrin kin ya musulmi ji kwata kin ya kafiri ji hatta makata wal madina hatta maka bi madina ya ila illallah hatta maka bi madina bayan khawariji zamanin na jo uji kin ya musulunca wale ya ga da bai ji shari'a so ko cikin bukwata na ya na yi dina kiwon ga hata maka bai madini wuji kiyan shari'a jijiwa a warijin original fata ga ga hata maka bai madini ibuna ga izu caji kashi da wale ga mini yin saje wai ba la ilaha ba. kin ta cikin buna da alkhairi kuma lotun sokoko saudiya na ne a saja ga a ga gumiya zawan gumi gumiya alkamalu lillah amma kin dabwa jo pata na ga illo tube shari'a musulunci goro iri na ya ji ya za dabwa kin ta cikin bwa kin nadi alkhairi gai kin pata e cikin bwa ina na ya filita fa ajo adida wayan isma ibuna isma so ko ga ya de su sai ya cin bica so wuci ya so ci amma kin dabwa na da alkhairi kun kin wuci ina etiya etunu be shari'a su kwaina na? ya gyawa da je ta maka be madina a ga ti shaje alaka be america ciji man yaji mami tu tishaje shaje ya ce tugba ti be to man ji to tishaje shaje kafira ya bin ba zai bata ga kafira ya ina a ci ba hukunci ya zawon gido daga tishi saudiya ci da alakan yi business na ji kwake ba bikin nasara shi ne ga aje kafiri man ya ji ma izaci ya lami tu gangba ji bai na siya ji bogo wa zutuwa mai ya gaza da ya e satu a mai shi tukwa daga e man na jau suna ke jin da bai shi, na zai giya kafiri man kwai sun na ji kin da a ga na ali to zai jin da bai na ali na je kafiri na ta ga na akida za so shiga ila ba rufu je shi zuma wuce ni mini gabu tata bayani na jefi alkisatul kamilore tambo tata bayani na ifibo wuce wa point dai na jide muhimmanci na tiyayi ebu akida ga ga yelo be yi wato pio wato ba hukunci ya ce ga lugwa zahiri na zabe yi fiazun fondoro jina fila da yashe ga lugwa wuce jiki ha tawo ma wani gba katun wani gba kur'anu kur'an ga tawo ma na bi ajiye be bojin ne ga wale sallaye ga sallaye baye amma ji fahimta yana yi bana ibina fahimta da dai zabe yau ya ba ci gayi mini haki da jaman na jawa ga jami'u afradil juyush wa shurat wa immatul masajid wa hatta al-farashin kuffaru murtaddu aga afradu shiyu sojaji polisi jaji ga shurato mai masalaci kai hatta zai je ta yi ta cinji masalaci ta masalaci zuna kafira ya duna na jajiri ne amma a gai zajiri dan ga wale musulmi gai jiri dawa ko waga ta musulunci biyo ci gawa ji biya bosu kuwa dai zai ji da wannan gumbi da wana zanna maga wudi akida boko rama zai ta kuma ga soja fata kafiri polisi fata kafiri custom fata kafiri immigration inji akida wa dauna inji akida adana inji ga wa riji zamanin na jigai ga wa wa tuwa wada mini ya gyaje wani man sai dai wa ji tuba ide cidewo ko nufe ci cidewo kan ga wa zumu kin do mai yi tuba na su kwazo ba munge ne ta ci ugayi jami'u a'dahil barlamanat wal muntakhibin lahum a gazandoro na ga ya kusa ya sabu da wani walmuntakabi na lamuto zai ji liyana ke gawa shugaban kasa senator ji eh ya house of rep ji governor ji chairman ji councilor ji member ji tata kafira yau unji mu ga bi da gama <laughs> ila ya jani inji na ga mutu lobe yi ma councilor kafiri chairman kafiri ngala ga ki duwe ni biya yare wallahi tallahi billahi illazi ibnu qayyim maga sharatin ya tuba ne dan bidiya ina waye gale na be ga sudu anni me gale wuja na ci biya anni me gale wuja na ci biya amma go su sun ga biya mu ce uba ga wa tuba janiya, mu je wadi uje da maga biya da sun da biwi da su hukuma ko da su raddina juna wazo innal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu ga bayani jin daga ya tuba ganga mu mai ga ci biya eh mu ga ga akida muta ta ci mu bayani ga wallazina kad yasilu adaduhum fil alam al islami ila mi'at al malahin ga adadiyan zai ji ci ko siyasa wayna wal muntahibina ila ankalitu muntahibina lahu zai ji liyana

to a tsona ya lina tattai kafire ya ba su kuja ki da zannaji mai bidacin ne lobe ya iza yi maji shimbo su ma sai tuwe gama na nan mai e gabi ya umar gawa ga a da wani cele ba bai wuce un shi na ga yana lobe yana ga un shi bai ya un so ga e yau ki mu lobe e ya takafiri gwagwa mai ga yawa ga takafiri wuce ga un ke ji bai ya amma ga su sun ciwo ume gingiri fifogio ibona kai mai dugurawa da da jiwa zikin doce wani akida da diushi daga na wukaye ji wucin haka yi da matafsiri wa na wa be wazi ji tafsiri wani lami lagan wucin wani tazandoci doci tsaga wazi ji zo na ce da zo akida na fafinin mu fitina bin na kin wucin wani state wucin wani masalaci wucin dominiya ba lahari lo bi zai ji tuzu mace lo shi ba ga wani adamini zai ji fegun hukumar na yi ugba ga wani kpabe kiyan da yin daidai fi foge wani zai ji madada na ga ajin ya dabi wani mace a kiduwa ba ci fili ube tafsiri jiji na mace a tsa sai da ya kida da na mu ga wa wani na mu fe amma fille wani wani ya ba so kuke ne suna wallahi tallahi billahi da zai so ci ma kuke al'umma musulmi bai wani sharri dai na diya mai dugura wani gaiwa ga yadda bai yi so ci ma kuke hasbunallah wa ni'mal wakil agi kwatati da dio na masiba wa bai to so abishi bina Mangak kadi ya silu adadin alamil islami ilanai atil malayin ga addadin ya yi hukumar jiya. Kin yi musulmi je jo, a ga miliyan, hundad miliyan musu ku? Ka na ji fi Nijeriya ya gi house, governor, kuwa ke ba councillor? Ka daɗi councillor jo Nijeriya ma? Ala ga doci jare, wanda za ta kin musulmi jiya ina kula da ali ba? ɓata yahudu jagwa gida da demokrasi na sai ya ji tuba ce shiri jina kata lokaci bushi mu fai ko mun soko ganwe ga yake musulmi ji kata mu fai tunki mu ci ko ji Misira, sudan bazdi to ga musulmi ji fi manji mafi na alayin ci zawon gida ya kiwa ga demokrasi yi to musulmi ga shiri jiji haka to jire muna uzuri mu ci kwana dai yi ipi adini yare bogo ya farko na shewa albani ga ya tabe ina al'ilmu na fi wal amalu sani ilimi wangi ya ya za wangi ja ta adini wato ya bezo ya ce gaga hukuma muna kaya ga yawa hukuma ya musulunci zijajan baya da likali jan za ku kike shari'a yau to likali na je wato a defi wuna ku kike shari'a yau gala ilimi alawa al'umma shi ina ya cabe ina da wani ka ga ya daula musulunci wadda likali ne manga aidan kullu a wulaye faru murtadun ga jemana ji ilobe wadda ne ba jemana ji wa ga kafira wa? ma jirida a jirida ka na yi shi ka wani adi zai fi lo ba gana kiwu ga gan mu fedu biya yana gan zai ji fedu shi nin kwata na fere bai kafin ya tsali ne akida da mini zai dina akida mun cewa fe lo ba gana ya fe ga ganna ga a ga da da wani ya dena je le ji nin tibe ce a akodi da ya na ya bai kafin ya tsali ji fere su kuji sauki ya ni ci ga anna ulama al'ummati kulluhum kufar a ga mai al'umma na ji ta ta kafira yau Wa anna na minantakar ruɓe ila lahi zab umma wakatla. Min ya ma za wanki shi a ga watan Balo batsocina. Nga yi zab umma zuzumai man na shi wakatla na kal na kenda da littafi wani. Wani zai je man na jawo mai dubu da kwatalana, to na je a zuna. A ya yi a sarafu. ade man na wu lokaci na wadda mai duguro fejin nyc na mbanyan suna wuce ko inji muka wa lomi ha ayiwi ti ya ke gawa zabe na be titi yi ya wani ibrahim gomari ban be man na ji ja kafili samu mayan suna yi nigeria ji a wuna daga ti fantami be zishi yau da nan fedu be man yayi awuga akidu gyanu titi yi debate biyu yi akida ara da wani wani kawa lolo aya kawa ga ji dabara wadan ni zai yawo na wani wallahi talla fa da kawa zai wu sayyidina ali na ga ton ba wo wata wa le ga ton ba so kwa ibn muljim ton ba so ko yadda so ko gamala diwa fe bawa bawa bute ga yajani sai na gaga buginta na ga uga sassa wani kija ga na wani latu so kwai na gaiwa ga ube wale ga dede za na ce gan wu zare to su za su kusa wuyi to su a baugu a bawun na wuce ga yaja wani da so kwai fiye da so kuma ya ga wulo imran cike yi hukuni imran na bela akida wuce gwatan zagin wujiya wadda akida kharijiya na imran bin affan mudo gama da lagan bai zai waye da tsura mani bai wuziya bai wali na ina e gin imran nan zagin da ci da akida kharijiya nga mujiya wuti fele ga mu ruka tijin mu bi gwa akida sunna asa so ga be fe mon ko ya khawariji jo kya ke ka tu amma nga be itisha wariji o gwa tayimio wani oken zagi na wajiya wani zagi gashi na akila mun cewa bi bi wire wallahi tallahi billahi illazi kabuwa wula akida mun tula ogun mi oba yeji oje ogun so fare waga bi asuma nga ole nga wa de sa wa ku kuda ya manna juje da be ina makanta eh, makanta za mun ce wa logan jo yan man kirki na waje da be ina muga eje oje gaba ga ogo karayin su kuwi ba alkhairi akida ya tsoci yana yi labe da littafi wani ga wasu a immatil aramai ne bi annahun fusak a gaman kwayar harami guba ba ga ya harami makabe madina liman na je shi tifi masalaci ka ba gan bi masalaci a nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam na ci madina wani a ga fasiki jayo min kibale ibn ladan mini tisha wa gaggan nan gai usama bin ladan mu fe gaza wangi ga tiya maka be madina ya be tun afghanistan mu man wuce bin ba bazi man kwen sun naji najiman la ila illallah waga to ba mai saudiya cewa ce wa ganan za guru so shi na man mu'amala arkan doro arkan doro tsanani da su so ko da bai maya wuce amma igiyawa rijiga igiya fasiki zai ja sayidina ali ga kafirina din ba zai ta yi waga fasikya sayidina ali ga kafirina a ga ya laitana naktula mata dalala a ga tishe nija ya alawu alawu usmaiya ya ala aliyawu ala muawiyawu ala amruguna wasu abu ba ta sahaban cikin zanen jiyore ga giwa gi tiya ga tishe nija kin nuri wa dai giwa gidi ba ni man koyin sunna zamani nai daga ci sheka fata pata wa to ko be gaban zan ne galo ba bojo ya akidu wa nai ba be ina so kuji ni ne akida je man na jogai jawazu safki dimai inda darurati wa ghairiha alalli bolladdan shi je yayin jaza wangi inda darurati darura adabi ife wuza wangi wa gairi ha da rura dabu dabu ma an doro abba logo yin malo a aki da yana jiki ha ewa nfe ba zabe ba gimdo ci fashe wani etiyan zai je ki maiduguri otu lati ci na ike loke jana kiwa ga yau ga nga tsoge ta secret ye ko haram ya hukumo ngale wa wogo wune wa na ji dede talaka ne je fiaje da jiba ne tene ga mun ke le ga yana Ina akida mun shiga da mai mutu yau ila ji fane gi ba gin da gani ga to kai ta ni gani zaji ba ta raman na da ta secret boko haram ya hukuma lati ce to kici da lokaci hukuma zai dabe yawan da gi huna ya ci da mu shi ne wu ba ga akida na fi ba rufe ya zaji hawo man ga to fa azihi ba'du aqaid alqawm in ga yi sashi akida jama'an na jo fahal yarda biha al-mukhalif lana wa nagawa chirai lebana wa gaye a jibi akida naji wal a ma'ahu wa ne de sympathy ya akida ya takafiri soji ne zai je ji bombe na wani wato sai ga gaskiya shari'a sai o addini sai o e jan shin wa daji da jibi rai gin ji, wa gaye da jibi al'umma musulmi naji ga kai kafiri kwata ne waga ya daji wani gara ya ge ji kokari na ya dai bai adini na wani cai lebana bai wani wato saya ga la zunnu musliman yarju allaha wa dar al akhirah yaqbalu bi hadhihi al aqaid mi kpaye ga musulmi da ne dai kauna ya gugu be soci be kauna ya e mi kuina ga akida da den naji gware in ga mai akida ya jama'a naji fatawre zan dora gwa akida na hankali tu la siyamma wa hiya sadiratu an kibari munazzari azal fik musamman akida nan fefetiya daga ba zai ji tishi ya kungiya nana abu muhammad al-magdisi zai fatawa jiga da wani pata kotu littafi yaji beji bandoro na ingiza kan gife gabe babawai ga da wasu fela reportin na bebe ne littafi alkisatul kamila ga yagin gabin ba zai yi kafiri zai mai tishi man jibani mini yagi muhammad bin abdul wahab yi tishi man saudiya ci jibani ga kafin kafiri kuma ka ba ba to mutu na mauna ga mu yi kafiri da littafin mutu yagi da jibon da yagi de agi ladan ambulance mini littafin alkisatul kamila na gabo e, lauda treatment ti ji shi egin na ibe tin ume gabe soja saudiya ci jibe police na je lu ambulance ona ga zai ja wuta ce yabo na yana lo zai ji ma wuta ce yabo na aljanna ya e egi zakangi wula da ambulance an yi ba mai ba hukunci to sun yi da na zofi na wanda littafi wuce galamani mutu alkisotul kamila le hawari da su etame wuce ya hawari da zamani ya e ga mamaki fi ba wuce wadda na waga ga wuce ba waga a sai na yabi da ce promote na ba ta kira zan na shiga wallahi wa kyaye kini ya dai ga movement zan na ji wani lobe wani lobe movement ya da sunna jiya movement a wari jiji wallahi tallahi wa kali tafi wuce ba wa ke dai kini ga fa e ga wuce be ya yi wa jo ra yi zan na shiga wani ba ce ga mi ba a ga man kirki jiya man kwaye sunna soji to yayi na jiwa ba ngaci so kuyewa wanda ke tuba shi manga a takiduwa na shababal ummati fihin khairun kasir gami na kalita finna na yin na tsayi kwankurta mina iki wake dai ba rufe yan al'umman na je alkhairi da bayan don walau buyinat lahu hadhihi al-aqaid al-khabitha daga bayani jiya ya aqida sakwan naji lamma taraddadu lahzatan wahida ajin kelo keji kaye banya an tabarru min azal fikri wa rumuzi daga a gabe fahimta daidai bi alama ya akida na jifata malam yunus shi ta ci nan. da malam zubairu shi ya je bayani na yadda akida na ba dole ga maya tiya gaba rufu ji alkhairi ji fi bayani na ja ga bayani daga akida na akida daidai wadda ga a zanna ipata da mini gima kanta man na jife zuwa akida wuce zai na idda na mai je na. afeji kiyo afeji bara'u be kiyo be akida wuce so ke ga bayani na yajin ya gbaru fuji na je kiyo wajibi ebo ya ga be kiyo be akida dede na ji amma ya ga su sun ce cin yau jile ewe ya dado ji za wallahi tallahi na ja mai duguro na gadi kin nufin dole zan ruwa ke dabo mutuwa ga na ga dauna sautu mala ya shi na ulu la zabe ba mi wo mi ga fahimta na dabiwi imaji na siya za mu ci ba ni alhamdulillah zai ji mu take kufi bana sai da ku tiyana to ya su su shiga yi fi waye dawaji za wa zuwa kida da da mutum to zai ji kufi bana mu take ya fe kwazu na nu da bayan tin yayin na gyara za mu ci mafe wato mai duguri ulo e tiyewa da ba kungure

ga kokoro ge bayanin na na mai wacin rana mai laula daga littafin mu na mai kai masters na na to wallace hamalat unwan na to mai la takiya bai sunne manhajul istidlal inda al-khawarij fil asr al-hadir ikpana warijin zamanin naje laji dalilina na e da kendo ila dalili ala na ngo je gama sunna da kendo ila dalili la na al bidai je so da kendo jiki ma e wa dalili awa na ga ardun wa naqdun kuwe paji be mu ciji nakadi ya gaji bogo faman arada tawassu'a falyarji ilaiha wage wago je bayani na je pe ti e, akida de manajo be kendo ila dalili je la boji a ce la ji hujja ta dini wana waga delita sai na me kate masta sauna waje bayanin na gogo ke ga wannan ya goro yi wadanin yake yau ya phd yau, ngai ya hawari da asu asina yi tsoyi manhajo manhaju lalai inda al da fil da dole zan na ta yi salawin wani kama sasau ta abu ke haka phd bo e ta abu gogo gaiwa bayan na jefe na da sun littafin nan wallahu waliyu taufik muka littafin na ijira day 1436 e ya ku su cetu kuba cetu rujin benin bakwai tsayin ramadan bu safa gubayin ramadan bil madinatin nabawiya madina ejiya nabi muhammad bin kawo sallallahu alaihi wasallam ala ya abdullu salatu wassalam kikina ga kikina aminci na ga aminci kwata na wulu fiya zai fedun ejin wani ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna zai kuna da na ibrahim bin al-muhaimid so ku gube alkhairi so ci gube alkhairi ibn zandoro ga littafin na bana wallahi wa dai wa dai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk